وأذهبت رزقنا وأذهبت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعليتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزع منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم آل توبة وعزم آل سول وجد آل خشع ودلب آل رقبة وتعبد آل ورع وإرمان آل علم حتى نخافه اللهم إنا نسألك مخافة تعجزنا عن معاصيك حتى نعبدك وأتى نناسبك بالتوبة خوفا منك وأتى نخلص لك النصيحة حبا لك وأتى نتوكل عليك في الأمور حسن الظن بك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب السماوات السبع ورب العد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ أسيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اجد عنا الدين وغننا من فقر اللهم قد عنا الدين وغننا بنا فقر اللهم قد عنا الدين وغننا بنا فقر اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin darasin mu wato cikin suratu ar-rahman idan ba Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana jagora Allah kuma ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi muna cikin bayanin aljanna da kuma abubuwan da ke cikin aljanna liman kafa makama eh, rabbi ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ne aya ta hamsin da biyu fi hima min kulle fakihatin zauja a'udhu billahi Bye. a cikin aljannan nan guda biyu a ina ne akwai ƙoramu guda biyu na ruwa ta jariya ne suna gudana ƙila an ce hidahuma a tasnim ɗaya daga cikin ƙorama suna na gulbin nan da ake ce ma a tasnim wal ukhra salsabil guda kuma ana ce mai as-salsabil duka ƙoramu na na aljanna wayanda suke da asali can jannatul firdaus al-a'la wakila ihdahuma min in gaira asalin ko an ce guda ta ruwa ce wanda baya da zartsi wato wanda bai garwaya ba wal ukura min khamrin lazzatin na guda kuma na korama na giya ne ruwan giya mai daɗin sha ga masu sha wato 'yan aljanna wakila liman kana aina wa duniya kuma an ci wanda ya zama idanu ne nan duniya ta jariya ne suna gudana da hawaye wato wanda ya zan duniya yana yawan kuka ga allah ubangiji ne to sai a bashi wadda ido ne sun ka zubar da ruwa sai a bashi a aljanna wadda adda ruwa masu gudana kuma wato gwargwadon abin na aljaza min jinsil amal gwargwadon aiki ne kenan an saka mai sakamako daga jinsin aiki ne wanda yake idanu ne suna gudana da hawaye nan duniya min makafatillah azza wa jalla daga tsoron allah kun sani abin nan magabatanmu suna da yawan kuka ga allah subhanahu wata'ala wanda wannan shi na yasa da yawa cikin ba annabi kamin su mutu idanunsu sun rihe ba su gani to bayan wucewarsu na ma haka sun ka kasance bayan wucewarsu tabi'i na su ma haka sun ka kasance har ɗaya daga cikinsu sabitu albunani ya yi kuka har ido ne sun karihi sai ijiya ta guda kamin su rihe duka ba ta da lahiya aka kira mai likita don shi mai aiki sai likita ya ce zan maka aiki amma ina da sharaɗi sai in za ka barin kuka har sai ta warki ya ce to menene amfanin idanu in ba a kuka da su kamar aikin aikin da ba a yi ne ya ce bai iya barin kuka ga Allah ne subhanahu ya ce menene amfanin idanu in dai ba a yin kuka da su don tsoron Allah ba su da amfani haka nan ya kasance ga al'amari ya kasance ga magabatanmu to Allah ya shirya mu ga abin da ya shirya su kun ga mu yanzu idan mutanenmu suka je makka suka ga ana ta kuka wasu na ta kuka makka sai ku ji suna tambaya wai wa'annan masu kukan na an ce wai wani wa'ansu wai wani sun ka kashe wai shi a da ya kai wani abu na na daban wanda shi ba ya yi shi yasa suka kuka wayannan da kaga suna kuka haduwa ce ta hada ka da su ka gane su don babu wurin boyewa ai nan ma gida akwai waɗanda suke yin kuka don tsoron Allah abin da yasa ba ka ganin su akwai wurin boyewa can ko duk gidaje na daki guda sai a sa wani daki mutum goma kun ga babu abin da zai yi wanda ba a gani ba ya an masallaci duk ga a tare babu abin da ya kai wanda ba a gani saboda haka kake gani ne amma nan gida sai ya shige gida ya yi kuka tsakani ne da allah in ya gama ya yi wanka a ya yi wanka ya kawo kwalli ne ya shawa ya shawa mai marmakon ido ne su yi ja su koma yan ƙanana 'yan sun yi kuka sai su yi manya-manya kuma su yi fari head kaga babu wani alama da za ka gane a don ba kai aka wa balle a nemi ka gane shi yasa nan baka ganewa to allah ya taimaka mana allah ya shirya maga abin da ya shirya su wata ya nufi kulle makanin sha a sahibu ma masu wayannan gulaben suna gudanar da gulaben inda duk sun kaga dama wa ina ala makanu ko da wurin da mutum yake madaukakin wuri na to ruwan za su iske shi a can fa bi ayya ala ya rabbi kuma to kadiba a bitilkan na'ama na'ami da wannan ni'imomi allati ha wadda Allah ya ambata Waje ja'ala laha fi dunya amsalin A misalin kasira ya sanya mata misalai da yawa nan duniya ita ce wadda kuke musu da ita an bige da haƙoƙo da waninta ya Allah ba mu ƙarya da ko guda daga cikin ni'imarka godiya ta tabbata gare ka fi himamin kulle faki hati. cikin aljannan nan guda biyu min kulle fakiyata akwai kowane kayan marmari abubuwan da an na marmari waɗanda ake ci don a ji daɗi ba na abinci ba to cikin wannan aljanna kowane kayan marmari da a akwai fi duniya nan duniya a kullum ma yi tafakkawa biyu ko duk abin da aka marmari ga ci ne to akwai zaujani nau'i biyu nau'ani ya wa yabisun kowane irin nau'in abubuwan marmari akwai kashi biyu akwai ɗanye akwai busashi walmurra min duniya wanda adda ɗaci nan duniya to a ranar lahira kala hanzali kamar guna shanu to ranar lahira hulwar zaƙi gare ta kun ga guna shanu munan ba mashanta sai dai a ɗebo ta a baya rasa dole ya kwallo da ita amma a can eh, wasu wurare ana amfani da ita to shi na ya ce irinta nan tana da ɗaci amma can lahira zaƙi gare ta kun ga wannan misali na yi na wasu mutane in kan muna mu ba mu marmari da guna shanu guna shanu mu ɗacinta muke ni ban ma taɓa ganin mai shanta ba amma a wasu wurare ana amfani da ita don haka yi misali da ita wasu mutane kun san wasu abinda wasu ka jin daɗi ne wasu ba shi suka jin daɗi ne ba tun da haka ga wani biyan icce da ya haƙi da aka ce maɗata kaga wasu na ci ne suna jin daɗi yana ci yana ta ba da hira ya ji daɗi to kowane irin abu yana iya zama in dai halanna yana iya zama abin marmari wajen wani in ba don haka nan ba zai ci ɗata ya ji daɗinta kai ba ɗata ba ko yalo mutum na ci ya ji daɗi ne to sai dai ya zan kowa da abin da ya kaso amma in ba don haka nan ba ko yalo ba ka ce ka ji daɗi bale ɗata da aka mamaɗaci amma ka ga mutum na cinta yana jin daɗi to abinda wani bai so wani na son abi ne to komi na na dai kaka so akwai shi cikin aljanna fa bi ayya ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa a bitirkan na'am da wannan ni'ima allati iddakhara halakum wadda Allah ya yi muku ajiyarta domin kayan daɗi da aka magana cikin aljanna ajiyata sai kun te can

take na idan sun shiga cikin aljannan nan suna gincire wato suna masu shan iska suna hutawa halin amilu mahazuhun ai ya tamatta abin nan ya na'amuna suna na'imtuwa mutaki na gincire kun sannan duniya an yi wahala an gaji shi yasa da zuwa cikin aljanna aka ba 'yan aljanna izini su kwanta su huta an wahala wanda ya ce zai wa allah duniyan nan yau sai ya wahala akwai wahala wanda ba ka zaton ya cuce ka shi zai cuce ka in ka ce Allah za ka bautawa saboda haka akwai wahala shi yasa da zuwa aka shiga aljanna aka ce a ba su wuri su kwanta su huta ina ala furishin suna gincire bisa ga tabarmi ba hawa ina cikin cikinta min isabrakin na wani alhariri ne ai ma ga min dibaji alhariri wanda ya kauri wa wanda ya kaushi wa zahair alharirin da ake ce maza hayar mina sandisi shi ko daga sandisi yake sandisi shi ma nau'in alhariri na wajen aljannata ne ɗayan itacen gonakin nan wato aljannan nan guda biyu ai kamar homa ɗayan su danin kusa suke wata ni'ima ta allah subhanahu wa ta'ala ya ba su gidaje manya ya yi musu itace ga sunan masu ɗiya daban-daban an daddasa itace ko ina kuma ɗiyan itacen sun yi ɗaya ƙwarai, kuma kusanta su ta yi daidai da kowane mutum idan kana kwanci kana iya ɗiba ba tare da ka tashi ba in kana zaune kana iya ɗiba ba tare da ka duka ba in kana tsaye kana iya ɗiba ba tare da ka ƙara zali ba ko kuma ka ƙara dukowa ƙasa ba wannan wani wata ni'ima ce ta Allah domin kamar wanda ya gabata gida duka duwa da gida yake in bai da itace ciki babu ni'ima gare shi kwarai da gida yake in babu itace ciki babu ni'ima gare shi kwarai domin abin nan da gida yake in babu inuwa babu eh, inuwa babu ɗiyan itace kun ga babu daɗi don sai an tafi an sau abin da yasa kuke ganin kamar nan muna ɗan samun wahala itace ruwa ne da ba da inda adda teku sai ku ga icce ko baka ba shi ruwa ba girma yake yi da rani wa damuna ko baka ba shi ruwa ba girma yake yi shi yasa kuke ganin wasu wurare itace ga banza da biyan itace allah ka kawo mana teku a arewacin nan namu kuma in za ka kawo ta ka biyo da ita ta kebi amma allah kakkabe da ita cikin garin jega <laughs> ko garin jega ɗan ƙarami na ya eh, an kabi ciki wato ba a bata shi amma kun ga birnin kabe babban gari na yanzu idan kuka dibi dukku kun ga gulbin dukku bai cuta a mutanen birnin kabi to yan aka biyo da ce mai allahi amma kai kana biyowa da teku gulbin jega ya katar da jega allah ya gafarta mana allah ya gafarta mana wato inda duruwa suke inda duruwa suke akwai ni'ima wurin shi yasa za ku ga a kudu sai dai su kawo mana lemu su kawo mana ayaba saboda ruwa an gare su in katte ka gani ba gyara ne suka yi ba wani kawai sai inda mana ta yi nisa a ta a ɗauko yan ga aiki su shiga da adduna su sassa da itace shi ke nan kuma sai baɗi bai ko sara ne sai baɗi kun ga ba wahala ya kai ba inda babu teku da nan mutuwa za su yi tunda ba a gyaran su to amma zaman tekun nan shi yasa kun ga ba su wahala komi wani ɗi iyaka ta zuwa ga shekara sai shekara ko kurakuran bai yi ga shekara sai shekara ya ta ɗiba ya ta ɗiba ana lodowa mutane ana kawo mana to kun ga ma da Allah ya bamu namu teku mu ma sai mu ɗiba mu kai wani wuri to Allah ka tausaya mana ka gwada mana wannan da idanunmu ka taimaka ma dubu uban tahiya ya kawo mana teku wannan jiha ta Allah ya gafarta mana shi mana jagora ya ce suna gigincire wato suna ta jin daɗi kuma ɗayan itacen kusa suke karibu yana ruwa alƙa'in walƙa'id wanda a tsaye da wanda a zaune da wanda a maɗaje wanda a kwance wato kowane yana iya ɗiba itacen kwabi a ala ya rabbi kuma to ba. da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijinku da wace ta kuka karyatawa abi kudurati shi saboda kudurar da Allah yake da ita ala dabil gasaban ala dabil agasan wato akan hadawa agasan wato rahu, wata qaribi simari da matsowa da ɗayan itace an bige da hako da waninta fihinna fihinna la da da cikin aljannan nan guda biyu ai fi aljanna ta yi cikin nan guda biyu wa mashamalata alaihi da abinda sun ka su gare shi mina alali na abubuwan ɗaukaka wal da manyan gidaje asiratun ɗarfe akwai 'yan mata masu takaitaccen gani ai al'ainu ala na, an takaita idanunsu ga mata ga mazajensu kawai wato ba su kallon kowa sai mazajensu mutaki'ina suna abin na na mutaki'ina suna ginciri min al'insu wal jinni na abin na aljannu da mutane da yadami suna, wato na abin na na mutane guda biyu wato aljannu mu'minai da abin na mutane mu'minai lamar da suna ba wanda ya shahi su ai yabta da hunna ba wanda ya yi jima'i da suwa ba wanda ya jima'i da suwa wato yan mata ne haka kawai allah ya halicce su cikin aljanna su wato abin na almazi da ake ce musu bayan an ba mutum mata ne da ya kamata a bashi kuma sai a ƙara mai da yan mata aljanna waɗanda ba su yi sallah ba bayan an bashi masu sallah da azumi to sai a bashi waɗanda an kai can waɗanda su ba su taɓa yin sallah ba min alhuri na abin nan wa min alhuri su daga cikin yan mata ne almunshi'atu waɗanda an ka farar da su a can cikin aljanna awa min nisa'id duniya kuma daga cikin matayen duniya babu wani lamar da musulna in sun kablahun ba wani mutum wanda ya shahe su kamin mazajensu wala jahannam ko wani aljani wa hada dalilun ala anna anna aljanna yadmi suna azwajuhum wannan ya nuna kenan wannan dalili na wanda ya nuna ashe aljannu suna shafar iyalinsu kun ga yadda mutane ke shafar iyalinsu su ma aljannu suna shafar iyalinsu fa inna maqamal imtina lalle makamin wannan gori da ni'ima da ake yi ya kata zalika ya nuna kenan su ma aljannu suna saduwa da iyalinsu ala annal jinni yadmi suna azwajahu ya nuna lalle aljanu suna shawar abin nan suna shawar iyalinsu wato don wannan makami na gori ya hukunta hakan wa haza ya ruddu alaman za'ama wannan magana tana yin raddi ga wanda ka cewa wai annal jinna almomini lalle aljannu mumine la sawaba lahum in sun te lahira ba a ba su lada don akwai malaman da ka cewa wai aljannu musulmi wai ba a ba su lada gashi kuwa Allah ya yi aljanna ya ce don musulmi ya yi ta kadi ablahal halmominu!' ya ce kadi ablahal halmominu Allah ya ce lalle mu'minai sun samu babban rabo waɗanda suke jin tsoron Allah ga sallar su har zuwa ƙarshen wada ya sifanta na abin nan na sifofin aljanna wato allah ya bayyana da girman aljanna da kuma muminai to ya za a ce mumina aljani bayan allah ya ce ya rabanta zai bashi aljanna yaya za a ce kuma shi aljanin bai shiga aljanna saboda haka da aljani da mutum duk wanda ya abin kwarai shi adda aljanna da aljani da mutum da ya faɗi ba daidai ba ce aljani yana shiga aljanna wannan wa hada ya rudu alaman za'ama annal jinna almu'minuna la sawaba lahum wa innama jazaa'uhum tarkul uquba wai da ma sakamakon su a bari musu azaba kawai waje alhum turaban da sanya su su zama turka to Allah bai tabbatar da haka nan ba abinda dai Allah ya ce wai kulul kafir ya laita ni kuntu turaba shi kahiri ko na mutum na ko na aljani shi yana cewa kai ci dole a ce na koma turɗa sada ya ga an mai da awaki sun koma turɗa saboda cikin awaki da tumaki da shanu da kaji ba mai shiga aljanna sai 'yan kaɗan sai 'yan kaɗan waɗanda aka toge su ɗaya ka shiga aljanna waanda an na amma in ba shi ba duk ƙasa aka maishe su to amma mutum kan musulmi zai shiga aljanna kahiri ko zai shiga wuta wa wajen huskar wannan an faɗa daba bi kaulihi ta'ala lalle magana a cikin magana, allah subhanahu wa ta'ala wa hobi ayya ala rabbi kuma to ba? lil jinni wal insi ya hada aljani da mutum gaba dai to kaddiba ku biyu kuke karyatawa lil imtinani alaihim don gori gare su bi horin mawsufatin da yan mata waɗanda aka sifanta taratan bai kasiratin ɗari wani lokaci an ka ce idanunsu sun takaita ga mazansu ba su ganin wasu maza wa ukura bai makasuratin filfiya wani lokaci aka sifanta su cewa koye suke ruhe suke cikin hemomi wa bai kauni hinna wani lokaci aka sifanta su lam ya dami sunna in sun wala janu wani mutum ko aljani bai shahe su ba wajibu an yi radda falwajibu an yorar da kullum Limayu, yunasibu abinda an wajibi kowanne a mai sai ga ma'anar da ta yi nasa ba da shiya wa zaujatin duniya ya kunna afkarin filjanna yan matan duniya yan an je cikin aljanna yan mata aka maishe su shi yasa kun ga lokacin da tsohuwar nan ta zo tana wa annabi tambaya ta ce ya rasulullahi mu da tsahi in mun shiga aljanna kaka za mu yi da tsohon sai annabi ya kau da kai daga gehen ta yadda wani gehe ya ce ke tsohuwa tsohuwa ba ta shiga aljanna sai tsohuwa ta yi ta kuka an ce tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ya ce halan ba ki ji ƙur'ani ba na an sha ana hunna in sha an faji ana hunna abkara mu mun farar da su farawa mun sanya su yan mata yarinya za a mai sheki ba tsohuwa kike ba tsohuwa ba ta shiga aljanna amma yarinya za a mai sheki saboda haka 'yan matan duniya 'yan mata aka maishe su yi an jera ranar kiyama sai su koma yara kamar wada maza ma yara aka maishe su saboda abin na tsuwa bai dace da aljanna ba don haka ba mai shiga aljanna da tsuwa kowa yaro zai shiga aljanna dan shekara 33 ya kai iyakar kari ne kuma babu radda za ka zo ka ce shekara 33 kullun shekara 33 yake bai ƙari bai ragewa Allah ya ta mana Allah ya shigar da mu a cikin aljanna Allah ya shigar da mu a cikin aljanna ya ce wa yan kunna ko da matan sun kasance fil duniya tayyibatin zaurori na nan duniya a can dai lahira yara aka mai shi su wa hada alama zabil jamhur wannan bisa ga mazhabar jamhurin malamai min annal jinna yadkhuluna aljanna cewa aljannu suna shiga aljanna wai na Amuna kuma suna ni'imtuwa cikin aljanna kal insu kamar mutum duk yadda mutane ka jin daɗi cikin aljanna to duk aljannan da ya bauta wa Allah shi ma zai shiga aljanna kuma ya ji daɗi wa mutane ka jin daɗi wa abu hanifa abu hanifa ya ce ai shi yana cikin waɗanda ka ganin aljannu ba su shiga aljanna shi abu hanifa ra'ayi ne kenan amma dai kun ji qur'ani ya tabbatar da suna shiga amma shi abu hanifa ce yayi inna jazaa'uhum lalle sakamakon da za a yi musu a da'atihim ga da'ar da suka yi adamu da hulin nari kada a sa su wuta amma wa ba'da hudurihim al fa bayan sun zo wurin da ake tsayuwa a hisabi yawmal qiyama yasiruna turaba sai su zama turdakal baha'im kamar sauran dabbobi wannan ra'ayin abu hanifa kenan amma da ya ra'ayin jamhurul ulama sun ce wanda ƙur'ani ya faɗi sun ce shi a gaskiya to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Ga hannu la yaqutu wal marja la yaqutu wal ya anna wannan layakutu ya ce su ‘yan matan suna da haske kwarai su ya aljanna ɗin ka annahun wannan layakutu kamar yakutu suke safa wato ga tsarkaka da haske wal jani kamar murjani suke allu'uli kamar lu'uli bayadan ga fari fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiba da wace ni'ima ta ubangijin ku kuke karyatawa abi jamali hinna kyawun gada an ka faɗi ne ‘yan mata aljanna an bi ko koko da wani ne هل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما hal jaza'ul ihsani shi wanda ya kyautata kada ku yi mamaki don Allah ya ya ba da wannan sakamako kyakkyawa ga muminai wa'inda suka wahala nan duniya hal jaza'ul ihsan babu abinda a sakamakon mai ihsani ai ma jaza'ul ihsani babu abinda a sakamakon ihsani bi da'ati da da'a illa al ihsan sai shi ma ai mai ihsani bin na'imi da ni'ima do wanda ya kyautata to sakamako ne shi ma a kyautata mai wanda ya kyautata sakamako ne a kyautata mai ko mutum ya kyautata muku ku ko ku kyautata mai da alheri saboda haka jama'a annabi ya ce man sana ilaikum ma'arufan fa uku. wanda ya aikata muku alheri ku saka ku mai da alheri wa in lam tajidu ma tukafi'una bihi in ba ku samu abin da za ku yi mai sakayya da shi ba to fada ulahu ku yi addu'a gare shi ku yi taimai addu'a ta alheri hatta taro annahum kad kafa'atumuhu har sai kun ga cewa addu'ar ga ta isa kun saka saboda haka ku riƙa diba abubuwa yadda suke ko ga abin na tsakanin ɗa da uba a riƙa diba ihsani ko tsakanin mata da miji a riƙa diba ihsani tsakanin talakawa da masu milki a riƙa diba ihsani duk wanda ya same ku kuna cikin damuwa ya kusan muku da damuwa da dukkan ƙarhi na yi ba wani ƙarhi ya zo da shi ba ƙarhin nan da aka yi unhwani aka wani sheku ya yi unhwani da shi ya gusa muku wahala ya kamata a wajen alkur'ani ku saka mai da alheri ba dawowa za ku yi daga baya ku yi ta ɓaci ne ba kuna cewa bai ba ku kaza ba bai ba ku kaza ba allah ɗaya ka ba da arziki ba mai iya bada da arziki ya azirta mutane in ba allah da ya yi su ba kuma shi ma allah da ya yi su bai ba su a wani suka so ba don ya ce walau ba sadallahu rizqa li ibadi la walau ba rizka rizqa li ya Allah ya ce inda Allah ya fada da arziki ga bayi ne kowa ya samu ya ce laba gafil addu wallahi da sun yi barna cikin ƙasa a ce kowa ya samu arziki ya ce wallahi da sun yi barna da zaman lahiya ya ƙare walakin sai shi allah yana saukar da arziki bi kadarin ma ya sha gwargwadon wanda ya so wanda ya san yana isa saboda haka arziki allah ɗaya ka ba da arziki kuma shi ma bai wadata kowa da kowa ba saboda haka wanda an ka wadata shi ma wanda ya ba shi wadata godiya wanda aka talauta an kaba mai talauci dai ba a kawo mai ciwo da abin nan ba shi ma Allah godiya kai ko talauci da ciwo an ka bashi ya diba baya gare yana ganin wani wanda ya shi matsala to shi ma Allah godiya da ba a mai sai kamar wancan da ya yi matsala da yawa saboda haka in mutum ya saka muku ya aikata muku alheri kuma ku saka mai da alheri duk wanda ya iske ku cikin damuwa da bakin ciki da tsoro da hirgita ya kawo muku sauki kun kaɗan ji dama dama ku ko ku saka mai da alheri ya ji karhi ya da gyara muku wuri ku ƙara zama da kyawu amma idan ba ku saka mai da alheri ba ya zai ji karhi ya yi suwa san muku damuwar da kuke da ita to allah ya taimake mu allah shi mana jagora Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyawu kuma Allah ya ganar da mu abubuwan da ya kamata mu gane fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ta ubangijin ku kuke karyatawa abishe min hadhihi na'am da wani abu na wannan ni'ima har jazila mai girma kuke karyatawa an bi gaire ko da waninta wa min dunihim wa min dunihim nakam wa kuma ban da wa'ancan aljanna guda biyu wa min ma ban da wa'ancan aljanna guda biyu kuma akwai wasu aljanna biyu ai aljanna te ne magakura te ne ban da wa'ancan aljanna biyu wa'anda an ka ambata to akwai wasu jannata ne wasu aljanna guda biyu kuma wasu aljanna guda biyu na daban wanda Allah subhanahu wata'ala ya kuma tanadawa aidan kuma liman kafa makama rabbi ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah ubangiji duwa aljannan nan da kuke je ana magana ta ta'allaka sai ga wanda ya ji tsoron haduwa da Allah wanda ka jin tsoron tsayuwa ce gaban Allah shi ka kwatantawa in zai yi magana shi ka kwatantawa in zai yi aiki shi ka kwatantawa a cikin komi da komi yana dan kwatanta gaskiya don gudun ya tsayu gaban Allah bai da abin da zai ce to wannan da ka jin tsoron tsayuwa ce gaban Allah wanda kowa da kowa sai ya tsaya gaban Allah ya ansa tambayoyi to wanda ka jin tsoron tsayuwa ta gaban Allah shi na aka ta lissahi da wa'annan aljannoni da muke ta magana to bayan wa'ancan kuma akwai wasu aljanna da makafa makama rabbi kila an ce aljanna ta nila aula abinna aula yani wato aljanna can wato guda biyu na harko jannatu adanin guda aljannatu adana ake ce mata wa jannatun na'im da kuma aljanna jannatun na'im wal ukhra yani aljanna biyu na na na karshe kuma jannatul firdausi aljanna firdausi wa jannatul ma'awa da aljannatul ma'awa kun tun san aljannatul ma'awa ta jannatu adanin take jannatul ma'awa Cikin ta jannatu adanin take ita ko jannatu adanin cikin jannatul firdausil a'ala take amma ita jannatu adanin shiya ce an ce annabawa a wurin da shahadawo wato wata shiya ce ta zababbin mutane haka duk firdausul la'ala ce amma wata shiya ce ta zababbin mutane wayanda muka roƙo ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa mu cikin ta to can ne mazaunin mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibana da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi shay'in min ma tafaddala bihi alaikuma shin da wani abu cikin abin da Allah ya falala da shi gare ku min aljannati na aljannonin ga da aka ambata kuke karyatawa an bigairihi koko da wani ne su aljannan ga guda biyu da aka faɗa wa min duniya ma jannata mudahammata mudahammata قال هل su aljanna ga guda biyu madahammata ne bakake na guda biyu wato gina su an yi ta da katangin ne bakake don haka ya ce ai saudawa ne su biyu bakake ne min shiddata hadarata hima saboda tsananin ta hima wato kore koren su in ka kalle su kamar za ka gan su baƙaƙe na zalla ba bi ala, kuma ala'i rabbikuma ba. da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi shay'in min sifatil jannatai da wani abu na sifofin aljanna ga guda biyu kuke karyatawa an bigere ko da waninta fihi ma aina fihi ma aina min qarakatan Ba bi ayyi aljannar ga guda biyu akwai aina da korama guda biyu ta ruwa kowace da ya aljanna kun ka ji ambata sai ku ji an ce akwai gulabin ruwa saboda duk shi yadda ba ta da ruwa ko garin da bai da ruwa bai da wata ni'ima ta jin daɗi a ciki don ruwa kowa da su ya ka amfani duk wanda A yake da rai ko mutum ko dabba ko wata halitta ko wani icce kowa da ruwa ya ka umarni wato ruwa ni'ima ce babba don haka da ruwa aka yi kowace dabba mai rai kowace dabba wadda adda rai da ruwa an ka yi ta don da ruwa za ta rayu saboda haka ruwa babban ni'ima ta saboda zaman mutane da halittun Allah dole sai sun yi amfani da ruwa shi yasa za ku ga ruwan turare sai ka gane su na naira dubu yan cina cikin kwalba amma ya aka ɗauko ma ruwan naira dubu sai ka ga masu baro sun ɗauko suna ta taya to ba don wani abu saboda in ruwa sun kai tsada mutuwa za a yi saboda haka duk abin da ya zama dole sai ya yi wani da shi Allah bai bari ya yi tsada shi yasa ai kun ga masu sayan abinci su koye sai ya yi tsada kun ga annabi ya la'ane su saboda in sun ka ɓoye shi abinci tsada zai yi ga shekaran nan sai ka ga dabbobi suna ta mutuwa mutane na ta rashin lahiya suna ta jira daga wani gari zuwa wani gari to shi yasa kun ka ga sun samu wannan la'ana duk abin da ya zama kowa da kowa na amfani da shi to ba a so ya yi tsada ba a so a tsarantar da shi don da an samai tsada yanzu ana cuta ma jama'a to shi yasa kun kaga ruwa za'arha saboda kowa da su ya kawo fadi to Allah ya ce eh, subhanahu wata'ala fiye ma aina da cikin aljanna ga guda biyu akwai korama ruwa guda biyu na dakata ne masu kwarara guda biyu ai fawara ta ne bil ma'i masu kwarara da ruwa layin ne ba su yankewa ko yaushe ruwan su tawowa su ko yaushe ruwan su tawowa su yi. ya bi kuma ala'i kalli ba, da wace ni'ima daga ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi shay'in min tilkan na'am da wani abu na wannan ni'ima min kasaratul ma'i na yawan ruwa an an bige da hakoko da wani ta wato babu ko guda da muke karyatawa daga cikin ni'ima ka ya Allah ubangijin mu godiya ta tabbata gare ka wato ni'ima gode ma ni'ima ake yi ni'ima gode mata ake kun gani a da renawa kuke yi ruwa ga sunan ko ina sai ku bar ruwa hanhu ya balle ku ki gyara kuna ganin wai ba wani abu na ba yanzu ku ta ya balle ku ki gyara ba sai kun gani ba yanzu ko ina ka gane su za ka ga dan sako dan lokaci a ɗauke shi kenan da waya ka ga ruwa ga gari ka iske ko yaushe dare da rana akwai ruwa in ka ga haka nan shi da gohar ne na cikin gida ne to ma ce in Allah ya muku ita ku gode in kun ka gode in kun ka gode sai ta tabbata amma idan muku gode ba sai ya gusar da ita Allah ya gafarta ma fihima a fihima fihima fa'iratu wa nafatu wa rumwa fa'iratu fiye ma ba jatun cikin aljannan nan guda biyu akwai kayan marmari wato abubuwan marmari kamar da ya gabata abubuwan da aka ci don a ji daɗi sai dai akwai bambanci da kayan marmari aljanna da na duniya kun san nanan duniya mutum na cin kayan marmari don jiki ne ya ƙara ƙarfi don ya ƙara lahiya ga jiki ne amma aljanna ba don shi aka cin su ba saboda jikin aljanna bai bukatar wani ƙarin ƙari mai ƙari na an kai na har abada ba kamar jikin duniya ba wanda wahala na iya sa ja da baya saboda haka na aljanna ana ci na kawai don ni'ima ba don gina jiki ba wa nakalun da kuma dabino wa rumman da kuma rumani kuma mina dukan suna cikin abubuwan marmari su dabino da rumani sai dai shi da bino wani lokaci muna ganin larabawa suna ɗauka te matsayin abinci wani lokaci abinci muka ganin suna ɗauka te matsayin abinci ko kuma mune ke gani su a wurinsu abin murmuri na ba mu sani ba amma dai muna ganin suna ɗauka te matsayin abinci don in sun yi azumi sai su ci dabino su sha ruwa kamar a jima kaga suna ta shan ruwa kuma shi kenan baka ga wani abinci da za su ci ba wannan ya nuna a wurinsu abinci na wanda mu kan dai a wurinmu ba abinci na ba wakila min geriha ko kuma an ce dabino da romani min geriha cikin wani abu suke da wanda ba kayan marmari ba fabi ayi ala rabbi kuma to ba da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa a bitilkar hati wa nakal wa rumman da wannan da abin nan kayan marmari da Dabino da rumani kuke karyata an bigere koko da waninta fihinna cikin aljannan nan guda biyu ai aljanna ta yi wa ma fiye ma aljannan nan da guda biyu da abin da a cikinta akwai khairatun hisana akwai halittu masu kyawu a kalakan halittu daban-daban hisanun masu kyau hisanun wajuhan masu kyawun huskoki fabi ayya ya rabbi kuma tukaddiba da wace ni'ima ta ubangijin ku kuke karetawa a bi khairatin hisan da halittun nan masu kyawun huskoki an bige da hinna ko da wani su su halittun nan masu kyawun huskoki sunansu horon makasuratun mata ne shadida sawa da uyun wayanda adda ido masu baki kwarai haka wa bayadiha da farinta ana nuhi inda adda baki na idanunsu yana da baki kwarai inda adda fari kuma yana da fari kwarai makasuratun an takaita su ai masturatin an ɓoye su fil khiyami cikin hemomi hansa cikin hemomi an ɓoye hemomin da aka yi min durre da nau'in wani muje mujawwafa wanda an kawa kawa ciki ne madafatun ilal kusuri an ka jingina ta zuwa ga gidaje shabihatun bil quduri don ta yi kama da yan matan da ake boyewa cikin gidajensu fa bi ayyi ala rabbikum atukadiba da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa abi hadin khiyam da wa'annan himomi an bige da hakoko da waninta lam ya dame sunna insu lam ya dame sunna insu kawai da mawar da Kada da an ka ce khairatun hisam lam ya da masunna in sun qablahum babu wani mutum wanda ya taba shahar su qabla azwajihin na kamin mazajen su wato mata ne waɗanda ba saurori na ba tunda aka yi su ba wani wanda ya taba auren su ko mutum wala jahannam ko wani aljani wa bi ayya ala rabbikum tukadziban abi abinna abi adami hinna da aka ce kowa bai taba su ba kuke karyatawa an bige ko da waninsa mutake

wa yarabuhu kama taqaddama wato ya amuna suna ni'imtuwa mu take yi ala rabrahim bisa gashin hudu hudurin kore jam'u abin na rifa ai busdin wato manyan tabarmi awo sa'id ko kuma manyan hilalla irin hilalla nan da ake kwantawa bisa gare su kuma a yi zaune bisa gare su wa abkariyan hisa da kuma abin nan abubuwan sha'awa wato katihu abqariyin wato katihu masu kyau hisanu wayanda sun kai kyau kwarai abqara wanda ya dar kowane kyau jamu abqariya ai da nafisa wato katihu asaluha min abqara wanda asalinta an yi shi wani gari da ake ce ma abqara abqara mawdi'un wani wuri na kasirul jinni yana da aljannu da yawa wa qaryatun kuma wata alƙarya ce wato wa bina a hafi gayatil hasan alƙaryar da aka ce ma'afƙara gari na na aljannu an gina ta bisa ga tsari wanda an mai kyawu ƙwarai asali dai wal abqariyu in an ka ce ma abu al abqari to ana ni alkamilu mai kulle shay'in wanda ya kammala ta wani gehe saboda haka shi asalin abqara sunan gari na na aljannu kuma an yi gina garin da kyawu kwarai da gaske to idan abu ya yi kyau sai a ce wannan kama abin da an kayo garin aljannu idan abin ya yi kyau saboda haka abu ƙari mai tsananin kyawu wabi ayya ala rabi kuma tukaddiba da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abu shay'in min hadhihi tukaddiba da wani abu daga cikin waɗanga kuke karyatawa an bigere hako da waninta to bayan ya lissafta dun ni'imomi kun san mun sura tana karantar da ti'idadi ni'amillahi wato kidan yawa ga ni'imomin Allah to ta kidan ya ta kidan ya ta kidan ya don haka ta ruhe da karramawa da darajantawa da girmamawa ga Allah subhanahu wata'ala mai wannan ni'imomi tabaraka smu rabbika tabaraka tabaraka rabbika suna Allah ubangijinka yayi albarka zil jalali ma'abuci daraja wal ikirami da karramawa ga bayi ne muminai ai tanazzaha tabaraka ai tanazzaha Allah ya tsalkaka tanazzaha ismu rabbika suna Allah ubangijinka ya tsalkaka ya Muhammad zi aljalali ma'abuci daraja ai alkibriya ma'abuci girma wal ikirami da karramawa ai al'in'ami Allah ma'abuci karramawa da ni'ima lil mu'minina ga bayi ne muminai wato allah ma'abuci karramawa wato ya yi albarka mata sura sura ta cika bai ma bada arbihi da abin da ta fara da shi na abin na girmamawa ga allah subhanahu don kun ga da arrahmanu ta fara arrahmanu suna allah ne kuma ta ƙare da tabaraka smu rabbika dil jalali wal ikram kun ga ta fara da karramawa ga allah ta kare bai ma bada abin da ta fara wa shamalat sura ta kunsu ala zikiri anwa'in na'amid dunawiyya sura ta kunsu ga ambaton nau'i nau'i na ni'imomi ta duniya wal wuya da ta lahira amma duka la'auliya awliya illahi karim ga waliyan Allah wa'anda an masu karamci to ya Allah ya manta baraka ismuhu ya zal jalali wal ikram yadda ka gwada mana ƙarshen suratul rahman Allah ka gwada mana ƙarshen azumin watan ramadan cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali kuma ka gwada mana ƙarshen kowace damuwa da baƙin ciki ka yi mana maganin duk wani abin da ke damun mu da daraja wannan sura Allah ka shirya maka shirya mana mu ka sa musu albarka ka warkar da su daga dukkan ciruta ka kare mu ka kare su daga sharrin kowa da kowa Allah ka tabbatar da mu ga addinin ka har mu mutu muna rike da shi saboda girman ka Allah kada ka bari mu canza duk wata duniya ta ka canza mu dai kada ka bari mu canza addinin mu kuma ka warkar da mu daga dukkan ciruta duk wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da ba ka kusan mana da damuwa da bakin ciki ko da mai iri kuma ka zaunar da kasan mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gafarta mana ka yahe mana ka ashe azumin mu ka samu cikin wayan wayanda kake yantawa wannan shine karshen suratul rahman kuma da karshen suratul rahman nan za mu kwana insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعرف تماما شيخ أنا يصلى التراويح هذا حدوده وبنانا ونور إسرائيل حدوده ana yin sallar tarawih raka a hudu har na karanta wani littafi da mai littafi ya rubuta a kan raka a hudu hudu saboda haka ana yi raka hudu hudu wanda ya fara ya raka hudu hudu shi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta rawaito ta ce yana yin hudu hudu kuma la sal kakko ka yi tambaya an hinna wa hinna game da kyawun su da tsawon su in ji Aisha saboda haka ana yin raka hudu hudu in ka ga dama kana yin raka hudu hudu in ka ga dama kana yin baka da laifi kuma in ka ga dama ka yi bibiyu ba ka da yake illa dai abinda annan malamai sun yi karfafa raka a bibiyu ga sallar dare amma dai an rawaito annabi na yin biyu yana yin hudu abinda ya sa suke karfafa bibiyu saboda hadisin salatun lailin masana sallar dare raka a bibiyu to shi na malamai suke karfafa wannan ba. amma dai da biyu da hudu duk annabi ya yi kuma kowa da ka yi ana gidan ya shi suna ta yi sallallahu alaihi wasallam allah ya taimake mu akwai kallon ya hukuncin wanda ya yi kwana sai ya yi mawarki da rana kuma ya wuce da azumi ya amince azumi ne lahiya da yake bai da matsala har da Mutum ya fitar da kuma yana ɗauke da azumi ya yi azumi zai yi azumi ne ya kare mu ga mazhaban mu ta malikiya zai yi azumi 61 inda ya da ganganna ya kare azumin nan sai ya azumi 61 saboda haka a yi kokari matasa a gan kakau da kai wato yawan kalle-kalle haka yana bata lada azumi yana sa allah ya an sa azumin mutum saboda haka a rage yawan kalle-kalle in mutum ya ɗauki azumi ya rika diba ƙasa kuma hanset ɗinka mai hotuna waɗanda ka ɗauka hankalinka ko ka goge su har sai azumi ya wuce ko kuma ka rihe shi ka aje shi ka samu ƙaramin hanset ka rika amfani da shi amma muddin kana kalle-kallen nan gaskiya ba ce sai ka ranka azumi ba lada dai abba ka da ko fara kasa lada abba ka da ko fara ƙasa amma ba ce za ka rankawa ba azuminka laisa mina siyamil makabul bai cikin azumi karbabbi haka malamai sun ka rubuta saboda haka ka kau da kai ga irin wannan matasa kamar da na sha ambata muku wato azumin wata guda jere bai karya sha'awar yaro matashi azumin wata guda jere bai karya sha'awar yaro matashi saboda haka kamar da annabi ya faɗa cewa yawan azumi wato fa innahu lahu wajawun shi yana da karya sha'awa in yayi yawa amma ba na wata guda ba to malamai suka ce kenan abinda annabi ka bida da yawa azumi kare sha'awa shi na aika ne suka ce to abin nan da annabi ka bida to da kowace hanya wadda annabi ya yarda da ita an ka samu ya halitta a yin wani da shi a kusa da sha'awa saboda haka da shi ne na gaya muku matasa yan azumi ya yi kusa ku zan kasa yan kanwa eh ku zan kasa yin kanwa ku aji kanwa tana ƙara lahiya bancewa tana ƙara tsawon rayuwa bancewa tana ƙara tsawon rayuwa amma dai in akwai wani abu mai ƙara tsawon rayuwa kanwa na ciki in akwai shi bancewa tana ƙara tsawon rayuwa amma in akwai wani abu wanda ya tabbata in an ci shi rayuwa na ƙara tsawo to kanwa na ciki shi yasa kun ka ga uwayenmu da kakanninmu sun shata har sun karaye sun ka kai sadda sun kaihe mu ashe tana taimakawa har a daɗe duniya da za ka iske tsohuwa wadda ta daɗe wadda ta daɗe duniya komi dare ka tambaye ta kanwa akwai ta komi dare an ka ce cikin wani na ciwo an ka ce a ta inda wanci sai a ta wajenta a samu kanwa saboda alherin kanwa ga ta nan ta tsuwa amma jikinta kyau-kyau-kyau amma mu da ba mashin kanwa sai ka ga mutum ko shekara saba'in bai yi ba amma sai ka ga a ƙawahu sun kama ciwo hannuwa sun kama ciwo wani ma har da idanu saboda babu kanwa cikin jiki babu kanwa ita kuma kanwa tana taimakawa to matasa ku yi ƙoƙari duk abin da kun san shari'a allah ta yarda da shi wanda zai taimaka muku wajen yanke sha'awa to bismillah ku da shi don ku kare sha'awa ku ku kare mutuncin ku ku tsare addinin Allah ya taimake mu Allah ka kamala idan mutum ya zo masallaci sai ya tarar da sun da shi na farko kuma ba su iya gyaran sallah shin kuma halatta da gyare su kai a gaban ai kai ba ka iya gyaran sallah don inda kana iya gyaran ta da ka rage yara masallaci lokacin da yara sun ka rige ka masallaci to sun yi ka damuwa da sallah don haka annabi ya ce man sabaka ila makanin fahuwa a haƙo bihi malamai masu tafsiri sun ka ce walau sabiyan fi saffil awali. duk wanda ya riga ga wuri in ji abdullahi bin umar manzon allah ya ce in ji abdullahi bin umar ya ce manzon allah ya ce wanda duk ya riga ga wuri to shi ya cancanta da wurin na min gairi bisa ga wani dai sannan masu shari sun ka ce walau sabiyan ko da ko yaro na karami fisaffil awwal ga sahu na farko in dai har ya riga to shi ga wuri ne kuma kun san nan wurin na karanta muku ba da daɗewa cikin karatunmu na ranar alhamis cewa irin wannan yana cikin abin da ba a rangwame gare shi ka shiga sahun ware yana cikin abin da in wani babba ya tau kaka raga mai kaka jayi mai yana cikin inda ba a jayewa don alheri gare sahun ware ba ka jaya ka ce allah alherin da za ka banka bawa ne ce ba shi na aka ba na aka abin nan ba ba nan na aka rangwame ba eh, ba nan na aka rangwame ba nan ba a jayewa saboda haka kada ka ja yaron kowa in ka taho tun da dai a babban kwabo kake koma bayan kwabo kai zaman ka abin da kuke yi ba daidai na ba yara don ba ɗiyanku na ba yaro yana yi wa sauko ya taho masallaci uba ne na murna ya ji daɗi allah ya shirya mai ɗane ya kula da masallaci don annabi ya ce izara aitu murrajila ya atadul majida in kun ga mutum ya saba da masallaci fashhadu lahu bil imani ku shaida cewa mutum nan mumini na to dattijo na murna Allah ya shirya mai ɗanai ko yaushe masallaci kai don ba ka da imani ka to ka hishe shi don ɗaya ba ka da imani ka taho ka sai to yaro ko ƙarami na ba a fidda shi daga sahun da ya shiga shi yasa kun ka ga Hassan da Husaini in sun ka zo masallaci su inda ma annabi ka zannawa can suka zannawa don annabi shi allima sai su ma wuce can su zanna can inda yake kuma ba a taɓa ruwaitowa ya musu ora sai ta ba su ma da ba ko sallah wani bi da suna yaran ba ko sallah suke yi ba iya annabi ya azago shi nai sai hasan ya haya kai sai husaini ya hawa bai suna daddagawa kamar wanda mutum kai in ya haura kuma suna daddagawa sun hau jaki amma duk da haka nan ba a taba cewa su jayi daga sahon nan da suke ba radda annabi ya ba da sallah da anas da yatimun anas ya ce annabi ya ba mu sallah ni ni tsaya baya ga annabi da ni da yatimun na hawin yaro na dan karami kamata dan yaro na dan karami yatimu ake ce mai mun ka zanna baya ga annabi shi yasa albani da aka yi mai tambaya ina yaro ka zannawa cikin masallaci ya ce anas ba mu labarin inda yaro ka tsayawa masallaci sai ana ya ce mun yi sallah da ni da annabi da un sulaimin da yatimun sai mun ka tsaye bayan annabi sai albani ya ce to na yaro ka tsayawa inda an ka tsaya bayan annabi saboda haka ku bai hidda yara ba daidai ba ne duk abin da yara ka yi waje in suna nan cikin masallaci tare da mu abin nan na da sauki in suna nan tare da mu abin da kawai za ku yi kamar irin masallacin gaka ka da adda gilas ku kama gilas ɗin ku kuruhi in yara sun ka shigo ku kakkama gilas ɗin ku kuruhi shi ɗaya za ku yi don kasu su buga taga ya washe shi ɗaya za ku yi don yaro in dai yaro na to dole ya buge gambu dole ya buge gambu masallaci shi yasa in annabi ya yi zaune gida ne makaranta nan masallaci ya fara karantawa bai ji an bugi gambu ne ba sai ya ce shi ina abdullahi bin zubairi bai ji an bugi gambu ne ba sai wani ya tashi cikin sahabbai ya tai gida ya kiro shi gidan baba ne kai ina ka taimaka zuwa Allah na can na bidakka sai ya faɗo cikin gida ana cikin karatu sai ya buga wata irin kyaka ya rabci gambu kamar zai kalle shi sai annabi ya ce abdullahi ya shigo kun ko san ɓannata zai yi mai amma annabi na jin daɗin yaro na motsa jini ne yaro ba a sa a gane kwanci ka yi kokari in ka ga yaron ka kwanci ka yi mai magani ka san bai da lahiya so ake ya rika motsawa allah ya taimake mu allah shi mana jagora allah ya shirya mai shirya matasanmu zai bayan mu da ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman da wani bisa da zaki a kan matsaloli daban-daban a zamanin. Allah ta malam shi malam ne ne a mafita shi kuma na kuma alamun tashin kiyama ne shi akwai alamun tashin kiyama amma kuma ai alamun tashin kiyama na suwa na ka kwashe su kwashewa na kai kuna sa shinkafa ai bi yanzu ba haka nan na suka kaiya ba kwashe suna aka yi ana ana ban ruwa da suwa saboda haka shi na yasa kuwa ganin ta hukka na kaiya ai ga gulbin dukkunan ya kai Eh? Ah, bai dai kahe ba ya dai ja ko ya dai ja ko ku ba ku ja ba to duk laihin kuna gulbi dai bai da laihi ko ya kahe dai bai da laihi laihi naku abinda kun ka gani wanda ya ba ku tsoro ku dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kawai abinda ya kamata a yi wato ruwan sama ne a ruwan sama in sun kai yawa su ne irin waɗanga gulabi ƙanana da ka ruwa daga dam idan abin da na dam ya samu ruwa da yawa sai ya rika ba su in bai da ruwa da yawa kun gaba za a buɗe ba kasu zube gaba sai a rufe shi na sai ku ga inda ya ga kawowa sun rage amma inda duk suka bullowa cikin ƙasa suna na suna bullowa kuma ba su yanke ba kowara ma ta zuke kwarai amma duka daga dam ɗin da ke ba ta ruwa ne ya rage saboda haka shi yasa ta rage to wannan duka dai in ma akwai wani abu laihi ne namu wanda ya kamata mu gyara in muka gyara allah zai gyara mana su da wata ala. Allah ya taimake mu yi salati da sallama ga mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah muna roƙon ka bi annana nashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim Ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Baru ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq يا فتاه يا عليم يا قابل يا باسل يا غافل يا رافع يا معز يا مزل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدئ يا معيد يا مغي يا مني يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مودي يا ماني يا دار يا نافي يا نور يا هادي يا بدي يا بايك يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله منا روقك بأسمائك الرسنا كلها وصفاتك الولا الله كغفرت منا الله كغفرت منا mana Allah ka gafarta mana ka gafarta mana zunubanmu lallai wakan da muka yi maka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana kuma Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa kuma in za ka ba mu Allah ka ba mu ruwan rahama wanda ba su da iska mai cutarwa ba su da gebe mai cutarwa Allah ka ba mu ruwa kuma ka ba mu wadataccen ruwa Allah ka kare mu ka kare mana gulabin ka kare mana ta tahukkan Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta wa kakanninsu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka sa mu yi karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta ma iyalan mu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma yan diyan ga da kabba mu da wa'anda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka azama mana su ga hanyar kama daidaici Allah ka sa masu albarka Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wa'inda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu dukkan bayan ka musulmi Allah ka gafarta masu Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya ka gafarta ma uwayensu da matayensu ka shirya musu diyansu ka sa musu albarka ka biya biya musu duk bukatunsu na alheri wanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abinda duk musulmi suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da marasa lahiya mu inda duk musulmi suke Allah ka warkar da su kuma ka warkar da marasa lahiya su Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan musulmi baki ɗaya inda duk bayan ka musulmi suke Allah ka haɗa kan su wuri guda kuma ka taimake su akan makiyansu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu da haɗa kan muka haɗa kan malamanmu mu Allah ka kare mu ka kare mana imanin Allah ka kare mu ka kare mana addinin Allah ka kare mu ka kare mana addinin Allah ka kare mu ka kare mana addinin Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin Allah ka kare mu ka kare mana lahiyar Allah ka kare mu ka kare mana rayukan Allah ka gusan mana damuwa da bakin ciki damuwa da bakin ciki wanda yake cikin zukatan mu Allah ka gusar da shi Allah ka yi mana magani ne Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka buɗa mana kohohi na alheri Allah ka daɗe mana kohohi na shari Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka shi azumin ya Allah ka shi azumin Allah ka shi karance karance mu Allah ka shi sallolin mu Allah ka shi ibada mu baki daya dukkan ibadodin mu Allah ka shi su Allah ka samu yi saboda kai Allah ka samu bari saboda kai Allah ka kare mu daga sharrin mutum da aljani ka kare mu daga sharrin sauran ka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka kare mu ka kare ƙasar mu Allah ka haɗa kan muka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka busar da hitina Allah ka busar da tashin hankali Allah ka busar da tsoro ka busar da hirgita ka busar da ciya da talauci da rashin abinci ka busar da ciruta da rashin lahiya ka shirya mu Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai kara musu rayuwa mai tsawo mai albarka Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da suwa saboda ramarka Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su Ya azirta mu alherun su ka kare mu daga sharrorinsu ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma in za ka ba mu Allah ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa <clears throat> sa'annan ka ba mu mai sama don daraja sunayenka ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka gusar da hitina a cikin arewa ka gusar da tashin hankali Allah ka kara ma arewa lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah bi ismika al-azam wa riwanika al-akbar Allah ka kare mu ka kare jihar ka kare jihohi makwatan wannan jiha ta da mu da su Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani Allah ka shirya mu Allah ka shirya mu Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ka za su ga hanyar kama daidaiciya ka sa mulkin su ya zan rahama ga mutanen wannan jiha ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka kara musu imani da lahiya ka kara musu rayuwa mai tsawo mai albarka saboda rahamar ka Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su da da su Allah ka kare mu mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri Allah ka zaunar da jiha lahiya Allah ka amintar da wannan jiha tun daga gabacinta har zuwa yammacinta tun daga arewacinta har zuwa kudancinta Allah ka zaunar da wannan jiha lahiya kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da biranen mu Allah ka amintar da hanyoyin mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatai ya Allah ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu Allah ka kare mu wuraren sana'a mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu wuraren tahiyoyin mu Allah ka kare mu inda duk muka yi ta Allah ka tausaya mana ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya abinda muka tebe da ka ba mu halaliya kuma ka ba mu nasara kuma ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana muna roƙon ka bi asma'ikal husna ka sa mu cikin wayanda kake yantawa a yau saboda ramar ka Allah ka yanta maka yanta yau. mu ka yanta iyali ka yanta diya ka yanta zuriya mataimaka duka Allah ka sa su cikin waɗanda za ka yanta duk mutanen da suke kama mana wannan aiki Allah ka yanta mu tare da su Allah ka yanta mu tare da su Allah ka yanta mu tare da su da mu da su Allah ka buɗa mana kowahi na alheri kuma ka daɗe mana kowahi na sharri ka taimaka mana kada mu kulla mu kowa shiri kuma kada mu yi niyyar kullawa masu kullawa da masu niyyar kullawa kullawa ka shiga tsakaninmu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za a yi Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam